sallallahu alaihi wasallama gidan da aka fi sani da gidan sharifai gidan sharifai wanda Allah ya saka musu da alkhairi da irin wannan ɗawainiya da hidima da suke yi na wajen suka cewon wannan abu wannan lakcoci da ake yi ya kankama da dukkan waɗanda suka ɗauki nauyi irin su malam zayyanu su malam junaidu su sayyidi ali da sauran dai waɗanda duk ba za su irgu ba Allah ya saka wa kowa da alkhairi wannan lakca ce wacce za mu yi ta wanda shi ne ingancin maganan masu magana ko rashin ingancin ta na dangantawa shi barai radiyallahu anhu hakika da mabiyansa a kalli mutum dan ɗariƙa mabiyin shi barai a ce mai dan hakika menene gaskiyan wannan magana to yau insha Allah za mu karanta maganganun shi barai za mu gani ko kuma dangantawa shi barai da ake yi ake cewa ga wani daga cikin mabiya shi barai wani mutum na kira wanda shi wanda yake magana a kansa duk bai san mutumin ba mu tijjanawa da ake danganta mana wannan mutumin mu mabiya shi Ibrahim ba mu san wannan mutumin ba wai sunansa Abdul Inyas shi mutumin bai san shi ba mu ma ba mu san shi ba amma kuma ya dage sai liƙa mana wannan mutumin yake saboda wani karadi da wani manufa da yake cikin ransa na gaya, na ya ga ya bata mabiyan shi Ibrahim radiyallahu anhu to yanzu za mu gani cewa da ake yi wannan mutumi ya zagi annabi Muhammadu sannan kuma a zo a ce bayan ya zagi annabi muhammadu shehu barayin radiyallahu anhu shi ya koya mai to yanzu insha Allah wa nan zamu ga mawqifin shehu barayin akan annabi muhammadu zamu ga mawqifin shehu barayin akan yan hakika bayan mun yi wannan sai mu shiga gidan shi wannan mai da'awa da yake da'awan cewa yana manna wa almajiran shehu barayin hakika sai mu shiga gidansa mu wasu abubuwa sai mu sa mai bashi aljihunsa mu hakikan da yake kokarin ya damfara wa mutane shi kuma sai mu nemo a cikin gidansa sai mu sa mai bashi aljihunsa shi kuma ya kare in ya in shi ba zai iya karewa ba muna buƙatan ko shi abin nan bai shi ba duk wani mabiyinsa ma a garin nan ne ko a wani guri ne muna buƙatan su fito su kara wannan hakikar da za mu gaya musu yanzu insha Allah to abu na farko kafin a je ko ina wannan bawan Allah da kuka sani wanda ake kiran shi da Abdul Jabbari wanda in ka ga dama ka kira shi da Abdul Jabbari mutum ne wanda yake wato mutsaribul imani imani yana rawa imaninsa yana rawa zaka samu mutum yau ya ce maka kaza ya halatta maka wannan a lokaci guda kuma bayan kwanaki in wannan abin ya dan saba mai sai ka ji ya fito ya haramta maka yau zaka ji shi yana yaban wannan malamin yana yaban wannan shehin amma in sha Allah ka ba shi kwana biyu zuwa kwana uku ko dan wani lokaci kuma sai kaga ya fito shi ne babban abokin gaban wannan shi ya ishe ku misali wannan bawan Allah tijjarawa su suka daga shi suka nuna shi wa duniya suka kai shi gurin da bai isa ya je ba aka nuna shi an dauka masoyi ne na gaske masoyin shi Ibrahim amma daga ƙarshe sai ya zama da kuma ya zo ya juya tijjarawa baya yayi yi faɗa da izala yayi yi faɗa da tijjarawa ya yi fada da kajirawa ya yi fada da babansa wato khalifan gidansu a shek kariban la Allah ya kara mai lafiya wanda an ce babban wa uba to ya yi fada da shi ya zage shi ya ci mutuncinsa babu wanda bai zaga ba a cikin al'umman manzo Allah kuma idan an taba shi sai ka ji ya ce na hanu atba'u dalil aina ma mala namilu mu mabiyan dalili ne duk yanda dalili yayi nan muke karkata to abun mamaki amma kuma a ce duk al'umman annabi sun yi nan kai kuma kayi nan manzo Allah kuma yana cewa mun shansa shansa finnai wanda duk ya fita daga cikin al'umma sai dai in zai fada wuta annabi yana cewa yadullahi ma'al jama'a Allah yana tare da jama'a kai kuma ka waye to waye mai gaskiya izala ba su da gaskiya a wajen ka eh mun ji to mu tijjana mu ba mu da gaskiya yan hakika ne mu in mu tijjanawa ne ya yan uwanka kadirawa su da gaskiya a wajen ka kana ce musu kadirawa salafiya haka yake kiransu ba babban khalifan gidanku a shek karibullah Allah ya kara mai lafiya shi ma bai da abin nan to alhamdulillah yanzu karatun da zamu fara kafin mu je gaba muna ba wa shi shehu karibullah hakuri in an ji karatu wani ya shigo mun dan yi wani abu na zafi wallahi ba muna da niyan ko mu taba kadiriya ko mu taba shi ko mu taba mahaifinsa ba a'a muna nuna wa wancan shi fajirin ya gyara abin da yake kai ya gyara abin da yake kai dan kowane shedan an yi cewa kowane dan adam yana da shedan din da Allah ya da shi da shi akwai shedan da yake takura ma yana ka zuwa kofar Allah to shi karibun layi da Allah ya tashi bashi shedan sai ya bashi Abdul Jabbar a mazaunin shedan dinsa da zai takura shi ya hana shi zuwa kofar Allah to da haka shi karibun layi Allah ya kara mai lafiya to abu na farko a wazaunin wannan mutumi lokacin da ake magana akan yan hakika ana cewa 'yan hakika suna zagin annabi suna cewa ba su sallah ba su azumi ba su kaza suna raina Allah suna kaza yanda yake maimaitawa a cikin karatun sa koyaushe sai ya ce duk wanda ya kawo wannan abin shubarai ne amma abin mamaki har yau ba mu taɓa samun wani guri da ka buɗo a littafi gace ga gurin da shubarai radiyallahu anhu ya ce ku bar sallah ko ku bar azumi ko ku zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba muna bin bashin wannan abun muna nema a cikin littafin shobarai muna bara gurin da shobarai ya ce a cewa annabi kaman gobe ko ya zagi manzan Allah ko ya ce a bar sallah ko ya ce a bar azumi don Allah da annabi muna bin wani duk wani wanda yake da awan kadiriya yake bin wannan mutumin kamar yadda malam Junaidi yake kiransa Amirul Fahishina to muna bara da Allah idan akwai gurin da shobarai ya ce ai wannan abun a kawo mana mu abin da muka sani duk lokacin da mutum ya yi laifi aka samu wani mabiyi ya yi laifi to hukuncin ka da za ka yi ka tsaya a kan mabiyin ba daidai ba ne ka fada wa wanda ake bi inda wannan za a fada wa wanda ake bi yau muna nan muna yawo da mutanen da suke cewa annabi isa allah ne kuma muna mu'amala da su muna komai wannan ya sa mu fada wa annabi isa saboda akwai masu ce musu allah ne akwai masu ce musu shi allah ne ba za ka faɗa haka ba gashi alqur'ani ma yana tambayansa an ta qulta lin nasi takhuzuni wa ummi ila min dunillah kai ka ce Allah na tambaya annabi Isa kai ka ce wa mutane su rike ka da kai da mahaifiyanka a mazaunin Allah sabanin su barni kar su dauke ni a mazaunin ubangiji annabi Isa ya ce wallahi ban gaya musu haka ba ya rabbi in na faɗa ka sani amma lokacin da ka kashe ni Allah kai ne ka zamanto wakili a kansu kai za ka yi musu hukunci in ka gafarta musu wannan bayinka ne in ka azabtar da su ma in ka gafarta musu dama kai mai yawan gafara ne in ka azabtar da su kuma bayinka ne annabi isa abin da ya faɗa to abin mamaki yan uwa ƙa'idar musulunci abin da ta sa duk lokacin da mutum ya yi laifi idan wani mabiyi ya yi laifi to wannan mabiyin laifinsa kar a ɗauka a ɗora wa wanda yake bi a ɗora laifin a kan mabiyin a ƙaddar an samu wani wai mai suna abdul inyas wanda na kira ne mu ba mu san shi ba ya ce wai an sake shi ya fito yana yawo a kano to me yasa ba ku je kun kashe shi ba ƙaryar banza karyan banza wanda malamai na tijjanawa su suka ba da cewa lalle a kama shi a ɗaure shi a kashe shi kuma sun an yi wannan abin an kama shi an ɗaure shi ka ce an sake shi yana yawo to lokacin da aka samu wani mabi ya yi wani barna ya yi wani abu ka'ida shine a saukar da laifin a kansa kar a ɗora laifin akan wanda yake bi matukar ba a je an ga wannan abin a cikin littafin wanda yake bi ba misali Allah ya hakaito mana waɗannan abubuwa a cikin alƙur'ani da yawa bismillahir rahmanir rahim Allah yana cewa qul ghayra allahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli shay'in wala la taksibu kullu nafsin illa 'alayha wa la taziru waziratun wizra ukhra Allah yana faɗa a cikin alƙur'ani wani uban yanzu ka gaya musu ya rasulullahi wani Allah zan riƙe a mazaunin ubangiji bayan Allah shi shine ubangijin komai sa'an nan kowace rai abinda ta aikata shi za a yi mata kuma laifin wani rai baya ɗaukan wani misali in yi laifi sai a ɗauki kuma laifin da na yi aje a dora wa wani Allah baya haka a tashin kiyama a wata aya Allah yana cewa am lam yunabba bima fi sufi Musa wa Ibrahim alladhi wabba Allah taziru waziratun wizra ukhra am lam yunabba bima fi shuba ba a bada labari cikin abin da yake sahifar Musa bane wa Ibrahim allazi waffa ga annabi Ibrahim wanda ya cika alƙawarin sa nabin Allah Allah ta zir wazratun wizra ukura kar wata rai ta dauki alhakin wata rai ta dauki zunubin wata wani ya je ya zagi annabi ya zagi Allah kar ka zo ka ce Shehu Ibrahim da ya zaga matukar ba kana da littafin da Shehu Ibrahim ya ce a zagi Allah ba kuma baka da shi dan me zaka zo ka ce Shehu Ibrahim ya faɗi wannan wannan kuskure ne Qur'ani yana raddi akan haka sannan gashi Allah yana faɗa laisa bi amaniyukum wala amani kitabi man ya'mal su'an yujza duk wanda ya mummunan aiki a cikin ku inji Allah tsakanin ahlul kitabi ne ko musulmi duk wanda ya mummunan aiki shi za a sakawa da wannan mummunan aikin ba za a ɗauki mummunan aikin sa a dora akan wani ba wannan yana ɗaya daga cikin abin da malai ya kamata ya gane to don haka a takaice waɗannan ayoyi waɗanda suna da yawa amma saboda diƙil maqam ina son shiga cikin karatu kai tsaye abu na farko mu rike cewa ka'idar addini ba a daukan an samu wani mabiyi ko da na shi Ibrahim ne in ya saba wa shi Ibrahim ka zo ka ce shehu ne koya mai wannan zalunci ya za mu yi mu gane maulan mu shi Ibrahim radiyallahu anhu baya tafiya da waɗannan mutanen banza wanda suke kiran kansu yan hakika shi Ibrahim bai nan ballantana mu tambaye shi amma kuma ya bar mana ne littafi da ka sai mu duba littattafan shi Ibrahim mu ga me yayi wani irin magana yayi akan yan hakika radiyallahu anhu don haka dama shaidu iri biyu ne sun ce al-iqraru sayyidul adilla mutum ya faɗa abu da bakinsa ya ce ni nayi wannan shine shugaban dalilai in kuma babu wannan dalilin ma ci baƙarra. abin da aka rubuta shi ma yana na a mazaunin dalili Don haka tun da babu shehu ibrahim radiyallahu anhu a cikin mu bari mu ga littafin wannan ga littafi wannan littafin sunansa kitabu Jawahirin rasail wanda maulana a Sheikh Ahmad Abul Fati Al-Yarwawi radiyallahu anhu ya rubuta littafi ne da ya tattaro wasiyoyi da da rasa'il da kasidu na Shehu Ibrahim radiyallahu anhu Shehu Ibrahim yi magana a ciki a cikin wannan littafi wasiyar da Maulan mu Shehu Ibrahim radiyallahu anhu yake kawowa a cikin wannan littafi shafi na goma risala ta goma sha uku daga cikin wasiyoyin Shehu Ibrahim ga wasiyar da Shehu Ibrahim Maulan mu radiyallahu anhu yake yana cewa bismillahir rahmanir rahim almuntakimil azizil jabbaril mutakabbir da abin da shi ya buɗe wasiƙa kenan wasu sunaye na sunayen Allah da suke ba da tsoro da su shi ya buɗe wasiƙa saboda ka gane yana so ya ba gargadi ka shiga kunnan ka ja kunnan wato ka shiga tetayinka kai mai bin shi ka san a wani irin yanayi zaka bi shi Ibrahim yana cewa wassalamani ala rasul sayyidil abdul qa'im amincin Allah ya tabbata a kan babban manzan nan shugaba bawa wanda yake cewa ya fatimata bintu muhammad ko binta muhammadin ya fatimatu bintu muhammadin ya fatimatu yar Muhammadu. la uguni anki min allahi shay'a manzo Allah yace bazan iya miki komai ba bazan iya tsare ki daga fushin Allah ba manzo Allah sho Ibrahim yace amma ba adu bayan haka ahmaduhu bima yaliku ina gode wa Allah da irin godiyar da ta dace da shi fa yusalli uh, fa yasil salami ila waladina Ahmad Siyam yace wato gaisuwa ta ta isa zuwa wajen dan mu Ahmad Siyam wa Malik Suwa. da kuma malik so wa ila kulli man yaqifu alaihi da dukkan wani wanda zai ji wannan wasiƙar da zan karanta shehu ibrahim da ku yake in ma baka taba ji ba yau ka ji shehu ibrahim ya riga ya fita ya gaya maka har a gaban allah ya fita shehu ibrahim radiyallahu anhu yake cewa duk wanda wanda ya tsaya min man yadda in intisaba ilaina duk wani wanda yake da awan cewa yana tare da mu yana bin mu ga abin da ya ce mujibat mujibul al-ilan ya wajaba wannan dole kowa ya ji wannan abin kuma ya isar ya ce shi Ibrahim ya ce isnaini mutane biyu laisa minni wala min at-tariqi fi shay'in ba su tare da ni kuma ba su cikin dariƙa shehu tijjani wasu mutane ne majzubul lam yaslak wa salikun lam yajzab a samu majzubi da bai yi suluki ba sannan kuma a samu saliki da bai yi jazaba ba in baqiya ala halihi ma idan suka wanzu akan halin su, wa waqafa ala sayrihi ma suka tsaya akan wannan matafiyar tasu wa ni sha'ani kama alimtu shi ya yace ku sani ni fa lamari na kaman yadda kuka sani ne man arada an yakuna ma'ifi hali duk wanda yake son ya kasance tare da ni a cikin dukkan halaye na falyasluk tariqi to ya bi hanya ta inji shi Ibrahim fil aqwali cikin maganganunsa wal af'ali da ayyukansa duk su kama da ni ta yawa ne guri zaka yi koyi da shi Ibrahim bi imtisalil awamiri ta hanyar imtisalul awamiri wa tinabin nawahi kai abin da Allah ya ce da manzo Allah ya ce ka bar abin da manzo Allah da manzo Allah suka ce a bari in ji shubarai fi zahiri wal badini a zahiri da badini wa ta'attushi wa tashawwuq ila al-wusul ila mardatillahi ya zamana mutum yana kwadayi yana begen ya sadu zuwa ga hadarar Allah wa rasulihi da hadarar manzo Allah amma manyan tasibu ilaina sho ibrahim yace duk wani mutumin da yake jingina kansa da mu wa yartakibu shay'an min mukhalafati shari'a amma yake aikata waɗansu abubuwan da suka saba wa shari'ar musulunci almudahhara wacce take mai tsarki asharifa wacce take mai girma bibtihamil muharramati ta yadda yake kutsawa cikin abin da Allah ya haramta wa tarkil ma'murat yake barin abin da Allah ya umarni da shi fa ushhidullaha wa ushhidukum to ku shaida ina shaidawa Allah ina shaida muku anni bari'un minhu ni shehu ibrahim ba ruwana da shi anni bari'un minhu allahumma ya shehu ibrahim yace allahumma ya allah inni bari'un minhu allah ba ruwana da wannan mutumin inni bari'un ilayka mimma sana'a haulai allah na kubutar da kaina daga abinda waɗannan mutanen banzan suke aikatawa da haka ya za a zo a zagi annabi ga shehu ibrahim yana ga ya yace to ba ruwansu da shi ko wani ya ce yana hakika baya sallah baya azumi shi Ibrahim ya ce ba ruwansa da shi shi Ibrahim sai ya kawo ayar da take cewa fali adaril ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim masu saba wa annabi kullun su suke yayi kansu inji Allah suna saba wa umarnin manzo Allah an tusibahum fitnatun wata fitina za ta iya afka musu aw yusibahum azabun alim ko kuma wata azaba mai radadi ta zo ta same su Shehu Ibrahim ya ƙara kawowa ya ce Allah yana cewa wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minu ya ku mu'mine gaba ɗaya ku tuba zuwa ga Allah ku wa ma qultum min anna muridi wi'a'un mumtali'un min asrar al-hadarat salasa abinda kuke faɗa na cewa almajiri na inji show wai wani abin nan kwasfa ne wanda ya tattara hadarori na Allah guda uku sai ya ce walakin aina muridi minku in ji shobaran to yanzu ina muridi na a cikin ina almajirina? na a'a wazu min al ahmar almajiri na in ji shobaran yana da wuyan samu tamkar yadda kake da wuyan samun jan zinare na makiyuri in ji shobrayin ya ce yana da wuyan samu sai ya ce ya ce in kanal amru kama wa saftu in abin da kuka faɗa na cewa ana saba wa Allah da sunana ya ce to wa yushiku an arfa al-izna an kulli muqaddamin yaktahimu bi hadar yuktahamu bi hadaratihi al-muharramat Shehu Brian ya ce ya kusata daga izinin ɗarikan tijjaniya ga duk wani shehi da ya zama a cikin zawuyarsa ana sabawa Allah ya ce walam yakun bima walam yakun bima alaihi bai tsaya yayi abin da ya kamace shi ba ya ce fa a jaza, ajaza yuhajiru ila Allah wa rasulihi wa ilaina idan mutum ya gaza yayi ƙaura zuwa wajen Allah zuwa wajen manzo Allah ya zo wajen mu ya ce fa wallahi ma auqafa sayra ulaika hatta raja'u ila ta'addus bil hawadisi illa a illa a hadihin bina ba abin da ya takaita waɗannan muridai ya zama da ba su saduwa da Allah ba su saduwa da annabi ba su saduwa da hadara irin ta sho Ibrahim yace saboda sun yanke alakar su da mu ne amma sho Ibrahim ya kawo nan yace da sun ci gaba da alaka da mu da sun zo sun ga yanda matasa zarata suna nan yau yau mutum zai aure matashi ne ji sho sai a ce mai tashi ka tafi wajen mazan ka ce ina ai ya gano matan nan dishirme shirme ne kawai sai ya koma masallaci ya rike canbi Shehu Ibrahim ya ce matasan da suke wajen buke ne ya ce to duk wani mutumin da ba a gan shi da irin wannan suluki na rike Allah na rike manzo Allah ba Shehu Ibrahim ya ce ba almajirin ku bane wanda ya nemi malamin sa da haka Shehu Ibrahim ya fita nan ko bai fita ba ya fita abu na daya abu na gaba Shehu Ibrahim radiyallahu anhu ga wannan littafi sunan littafin kitabu sa'adatul anami bi aqwali shaykhul islam littattafai ne shi ma da aka taro wasiku da karatuttuka da hudubobi na shehu ibrahim radiyallahu anhu shehu ibrahim radiyallahu anhu a cikin wannan littafi ya yi maganan wani mutum mai suna abdullahi jafaru shi wannan abdullahi jafaru dun wani mutum ne wanda yake mutumin banza wanda shi kullun damuwansa shine duk yanda aka ce abu kaza shi suka su suka shigo da wannan hakika in an zo sai a ce ma ba za ka yi sallah ba halal ya dawo haram haram ya dawo halal zaka iya yin komai wannan mutumin da ya je Murtaniya mutanen Murtaniya suka ji suka ji yana danganta kansu da Shehu danganta kansa da Shehu Ibrahim sai suka suka ga Shehu Ibrahim suna ga Shehu Ibrahim Shehu Ibrahim ya zo ya rubuta wasiƙa ya turo har wa malaman Kano yake cewa wannan mutumin banza ne nayi muku umarni kore shi daga cikin al'umman ku abinda Maulan mu Shehu Ibrahim radiyallahu anhu yake faɗa ga abinda ya yake cewa yace fal abdu shi bawa walau balaga ma balaga min al-qurbi min maulahu tabaraka wa ta'ala duk irin matsayin da ya samu na kusanci a wajen Allah ya ce to fal yuhafizul adaba dole ya kiyaye ladabi wa Allah faman asa al adaba duk wanda ya saba yayi wa Allah rashin ladabi wa huwa fi hadratil qurbi kuma yana tunanin cewa wai yana hadaran kusanci da Allah da ila hadratil bu'd za a kori wannan mutumin a nesan tashi a kore shi a cikin hadarar Allah a nesan tashi. wa haza waqi'un li kasirun min al arifin shi yace wannan abun ya faru da yawa daga cikin arifai munzu na sha'ati sufiya tun lokacin da sufiya suka bullo kai wa munzu na sha'ati tariqat tijariya haka tun lokacin da aka samu tariqat tijariya ana samun mutanen banza masu yin aikin banza kuma su dinga danganta kansu da tariqa shi ibrahim yace urida min hawa dannan urida min harijalun a cikin tariqat tijariya an kori waɗansu mutane masu yawa a sa'ul adaba ma al hadarati wanda suka rashin ladabi da hadaran ubangiji da hadaran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa minhum daga cikin mutanen da Allah ya kore su inji shi Ibrahim Abdullahi Jafaru akwai Abdullahi Jafaru matrudun an tariqatin tijaniya wannan mutumin an kore shi a tariqatin tijaniya matrudun anil millatil muhammadiyyati an kore shi daga cikin addinin manzo Allah matrudun anna wannan mutumin an kore shi daga cikin mu fi duniya wal akhirah duniya da lahira baya tare da mu wa kullu man sahibahu duk wanda ya abokantaka da wannan mutumin wa huwa ma'ahu fi zalika to shi ma yana tare da shi a cikin hukuncin da aka mai shehu Ibrahim ya ce an kore shi babu yanda za a yi ka zo ka ce bayan shehu ya yayi wannan magana ka zo kuma ka dinga danganta shehu Ibrahim da wannan mutanen banza kuma har yau muna bin Abdul Jabbar bashi kai da kake wannan maganan shehu Ibrahim shehu Ibrahim me shehu Ibrahim ya tsole ma muna challenge din ka kawo mana guri ɗaya da shehu Ibrahim ya ce wa annabi kotu ko ya ce a bar sallah ko ya ce a bar azumi ko ya ce a bar zakka in baka iya ba mahaukacin banza ne kai kawai hayaniyar ka kake kake wautar da hankalin mutane ya baka kawo a ko guri ɗaya ba amma kuma kana nan kana daga murya kana cewa shi bara yan hakika sho bara hakika kai ma yanzu zamu zo mu karanta hakika a gidanka karatun da zamu muku yanzu ba wai ana batun wai shi Abdul Jabbar wai wannan yan hakika bane mu ba yana ce mana yan hakika ba abinda za mu karanta mai shi uban hakika ne ba dan hakika ba uban hakika ne zo ya kare wannan abin yana bukatun ya kare shi shoburai radiyallahu anhu yace yace a ashahidul ghaiba duk wanda ya ji wannan maganan shehu ya ce wanda yake nan ya ji wannan maganan ya gaya wanda bai nan da yanzu duk wanda yake nan ya ji maganan shehu dole ya je gaba shi kuma ya faɗa cewa ga abin da shehu ya ce ba ruwansa da yan hakika an baka sani ba ma yanzu ka sani in ji shobarai ya ce to gashi fa ni bari umminu shobarai ya ce na barranta daga wannan mutumin banza wa bari a wa bari ummin kulli man talahu kuma ya ce na kufuta na barranta daga dukkan wanda ya bi wannan mutum wa hadha lillahi billahi wa billahi ya ce wannan nasiha ne da nake wa yan uwana su bar keta albarman Allah ina musu nasiha nan saboda Allah saboda girman Allah da manzo Allah ya ce la ta kusuna fillahi lawmatu laibu lamatu la'imin mu mutane ne waɗanda zargin mai zargi ba ma tsoron mai zargi akan mutum zai zarge mu ba ma tsoron sa akan harkar Allah yace la nuhibbu illa Allah ba mu son kowa sai mutanen Allah wala nuhibbu adan illa fillahi ba mu kaunan kowa sai in hanyar Allah ne ta hada mu da shi sho Ibrahim yace wa in kana khidur wali wa in kana khidur wa huwa wali min awliya min awliya illahi يقول لنبي مرسل قال هذا فراق بيني وبينك تبين أن لا لا نصحب أحدا إلا إذا لازم امتثال الأوامر wacce na bin wai shor bara ya ce idan ga na fidur wali ne ya gaya wa annabi musa ya ce wa ha za raku bai yi wa bai na lokacin da annabi musa ya saba mai akan dokokin da ya gaya mai sai ya ce wa annabi musa za raku bai yi wa bai na rabuwan mu ta zo ni da kai ya ce to idan fiduru ya gaya wa annabi musa ka dan me mu ba za mu gaya wa wanda yake saba wa Allah da manzo Allah ba mu ce mu ma yanzu karshen mu ta zo ni da kai mun raba kari ni da kai da aka shi Ibrahim ya fita ko bai fita ba bayan wannan littafi ga risalatul tauba kun ga watan shehu ibrahim a jiki risalatu tauba sunan littafi wa karamin littafi ne shehu ibrahim ya ga wasu baituka da nake son karanta wa yan uwa mu ji menene ra'ayin shehu ibrahim ga baitukan da yake faɗa me shehu ibrahim yace akan rukunsa da shari'a Bolonmu mu shehu ibrahim yana cewa akaftu ala babin nabiyyi muhammadin wa man fatani lam ulfa fi zaka asifu shehu ibrahim yace akaftu na tsaya na makale alababin Nabiya a kofar manzo Allah Muhammadin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa man fatani duk wanda ya shige ni ya riga ni zuwa gaban annabi lam kulfa bazan gushe ba fi zaka a cikin wannan wuce ni da ya asifu ina bakin ciki idan ma safalil munhamin na fa innani ka qasidi kafurin bala ala wa ashrafu kharifi shita'i iddara. zikru muhammadin wa amdahu rabi'i wa fiha usayyafu wa umi wa ba'si fi shuhudi nabiyina sawa'un falal aghyaru la atashawwafu ala kulli halin shobran yace a dukkan halina la ara ghayra ahmadin bani ganin wani koma bayan manzo Allah jamilan manzo Allah shine mai kyakkyawan nan kariman mai karamci yujizin naila wanda yake bada kyauta mai yawa ya difu yana yawan tausayi yace wa'idu aduwi to ku jinan wa'idu aduwi wato cutan abokin gaba na, lam a shehu ibrahim ya ce lam yukhifni ba zai razana ni ba da haka abdul jabbar shi ibrahim ya gaya maka duk yanda zaka je ka cutar da shi ka zage shi ka ci mai mutunci lam yukhifni shi ibrahim yace ba zai tsoratar da ni ba wa wa'aduhu haka alƙawarin sa da yake min yace min a mazaunin ni mutumin banza ne yace sarabu zancen banza ne zai gushe yace biki anin madaddari hulafu haka maganarsa sa zai tafa banza duk yanda kake kokari kaga ka taba shi ibrahim shi ibrahim yace a aikin banza kake yi me yasa shi ibrahim yace kalauni yace wasu mutane sun kyamace ni wa kadu bal jafaw wata taqawwalu mutane sun kya wasu mutane sun kyamace ni sun yi min jafa'i suka dinga gaya min maganganun da ban faɗa ba kamar yadda Abdul Jabbar yake faɗa wala daira yace shobran yace ban cutar da su ba ban musu komai ba inni aqra'u zikra arifu ce wala dayar ba abin da zai same ni saboda me inni aqra'u zikira kullum ina karanta Alƙur'ani a arifu kuma na san me ƙur'ani yake faɗa ala gairi zambi sun cutar da ni ban musu wani laifi ba gaira anna muhammadan wai sai dan manzo Allah ya kasance wa atba'ahu annabi da jama'ansa sahami su ne kibiyoyi na wala ta'assafu ni ko ba zan yi bakin ciki akan haka ba to kana nema aqidar Shehu Ibrahim sai Shehu Ibrahim yace raditu bi rabbi na yadda da ubangiji na wal hanifatu maslaki addinin musulunci ne hanya na imami rasulullahi jagora na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama la atakallafu bazan taba juyawa annabi baya ba dalili kitabullahi dalili na shine alqur'ani in kana neman abin da zai shiryar da ni ta shobra yace dalili kitabun lahi abin da zai shiryar da ni shine alqur'ani wal baitu qiblati kaba ita ce ta. nasumu muna azumi wa bil baitil harami nudawafu muna zuwa mu kewaye dakin kaba nusalli sujudan muna sallami sujada wa Allah raki'ina muna masu ruku'i wa inna ala za muddata muddat darina ki yace akan wannan zamu wanzu har Allah ya kashe mun jishu Ibrahim radiyallahu anhu yace walasna bali bis salibi bamu damu da kuros ba fala na ba mu ganin komai a gaban mu siwa khaliqil akwani banda Allah da ya halicci halittu udi wa yutifu Allah shi yake bada kyauta yake karawa wanda zukuru maulanal jalila ta'arrudan li'ala yi shukran wala ta kashe ku sai shi ya ce kun ga anan shan ya fita ya barantar da kansa da masu cewa ba su sallah ko bai fita ba ya faɗi shugabansa annabi Muhammadu ko bai faɗa ba ya faɗi littafinsa Qur'ani ko bai faɗa ba kar wani shege ya ƙara fitowa ya danganta shan da yan hakika kowa ya shi an gane wannan Shehu ya ce to idan baka yadda da wannan ba ka ce sai ka danganta Shehu Ibrahim da hakika Shehu ya ce ya mutu bi ghaizin man yughishu ya mutu bi ghaizin mutun ya mutu da dan bakin ciki wato man yagisu duk wannan abin da muka faɗa in ya bata ma rai ka mutu dan bakin ciki fa innahu ka san yanda al'amarin yake liwad dini ya alu sarmadan wa yurafrifu fa ya rabbi fasluk bi sirata muhammadin Allah ka shiryar da ni ta farkin annabi muhammadu wa sahabi da dukkan sahabbai na mu dinnan sahabban shehu ibrahim da shehu ibrahim ya mana addu'a Allah ya shiryar da mu ta farkin manzo sallallahu alaihi wasallam wa auladi Allah ka shiryar da yarana wa man yatahannafu da duk wanda yake riko da addinin Manzala? Allah wa tagfirli walil walidaini Allah ka gafarta min ka gafarta wa iyayena wa hablana dukula jinanin auda la tughfu Allah ka bamu daman shiga aljanna radiyallahu anhu wa habli muradi Allah ka bani muradi na to bari ku ji muradin shi Ibrahim yana addu'a Allah ya bashi muradin sa sai ya ce fi iqamati dini man Allah ka bani muradi na na in yada addinin wanda ya kasance na fama siwal islami annabi ya kora duk abin da ba musulunci ba huwal musarrifu annabi shine mai jujjuya komai kun ga wannan shine muradin shi Ibrahim shi Ibrahim ya fita ko bai fita ba ya fita risalatin tauba abu na gaba ga diwanin shi Ibrahim radiyallahu anhu wannan diwanin Maulana shi Ibrahim ne mutumin da kake cewa annabi kake cewa wai manza wai sun fito sun zagi annabi sun ce da annabi kofi akan shi Ibrahim to bari mu ji shi Ibrahim shi kuma ya ya dauki annabi wanda wannan in ban in muka yi shiru a gurin ba mu ce komai ba duk duniya ta san shi ibrahim da me ya ɗaukaka da annaba aka san shi haka ne ko to shi kenan ga diwanin maulan mu shi ibrahim radiyallahu ta'ala anu da abin da shehu yake cewa a shafi na sha ɗaya shehu ibrahim yana faɗa a cikin harful haɗi. shi ibrahim yana cewa huwal mustafal muktaru khalada mudmari wa kulli wa juz'i fa wa sirri wa mashari shehu barai yace annabi shine al-mustafa abin zabi al-muhtaru zabadde kalada mutumari. wanda ya gauraya da zuciyata wa kulli ya gauraya da gaba daya na wa juz'i ya gauraya da wani bangare na fa huwa sirri annabi shine a sirri na wa mazhari shine a fili na radiyallahu anhu shehu barai yace iza da'a iza da'a da ulbadri mintul zikri daga farin wata na daga na daga ido na daga farin wata yayi haske yace miltul zikiri kawai sai in kama ambatan annabi saboda daga na ga farin wata sai in tuna babu wani kyakkyawa sai annabi farin wata kullun tuna mun da annabi yake yace wa azkuruhu fi kulli me fi kulli sirri wa manziri ko yake cewa ina ambatan annabi cikin dukkan wato a al'amarina na a boye da zahiri wa azkuruhu indal agani in naji waka sai in tuna annabi wa muzaƙi, muzaq muzaqin duk lokacin da naji wani abin zaki yayi zaki na dan dana na jayi zaki sai in tuna annabi bawwa umri annabi shine rayuwa na muzaki shine abin dan dano na wa muskiri shine abin da nake sha wa azkuru ina ambatan annabi indal bala in na shiga bala'i wani kidi ya kan ina cikin farin ciki wa azkuruhu ina ambatan annabi fi gaibaci a lokacin da ba da cikin hankali na misla hadari kamar lokacin da nake cikin hankali na wa azkuruhu ina ambatan annabi indal habibi lokacin da masoyi na yake nan walam a kulli an sahu ban kasance ina manta annabi ba waqtal ajnabi al lokacin da na zauna da makiyina walastu ara mustasaran ghayra waji kai ni fa ba abin da nake gani da yake kyau yake da kyau irin fuskan manzo Allah falaisa jamalun ba wani abu mai kyau gaira waje mudassiri in ba fiskan manzo Allah ba muradi to bani buri na kaunil mustafa in zamo annabi aini ainihi in zaman ainihin annabi wa illa in ban zamanto ainihin annabi ba fa mauti ya zamana a ce na mutu fihi a cikin annabi shauƙan dan bege lu'un siri in koma asali na walaulal jina walaulal walaulal tizazu ba dan jin dadi fil jinani binurihi da ba dan hasken annabi ya samar da jin daɗi a cikin aljanna ba lama annana wal kulju kullu mubassirin da duk wani wanda aka jefa wa basira bai yi tunanin ya shiga aljanna ba kowa yana son ya shiga aljanna ne duk randa aka cira cikin annabi aljanna ta dawo ta in ji shi ibrahim radiyallahu anhu yace walaita rasulullahi ina ma manzo Allah kana musa iran ya zamana ya kunna libarhama wa barhama naran wani irin wuta a cikin zuciyarsa khalidan wanda wannan wutan begen zai dawwama kulla musa arin dukkan kunnawa a ce ya kunna mun wutan bege na annabi walaiti ya katsib tsaini ina ma in zamanto ni ne daya daga cikin jikokin annabi din Hassan da Husaini idilaini fawqahu wanda suke darewa kafadan annabi walaiti ka siddiq ina ma an zamanto kaman sayyidina Abubakar laiti ka Jafari ina ma an zamanto kaman Ja'faru babban Mazalla? Allah walaiti walaiti akuna al-yawma turbatan alihi ina ma in zamanto kasan takalmin da annabi yake takawa ku duba shi Ibrahim ba ina ma in zamo kasan da takalmin da manzo Allah yake taka kai kuma ka zo ka ce wai wani yana zagin shi barai kun banda kai munafiki ne abdul jabbarin sa fake da wani abu annabi shi yana so ya zamo ƙuran da takalmin manzo Allah yake takawa in ji sa radiyallahu anhu walai ji ara kullil aminil mubashshiri ina ma in zamo aswakin da annabi yake gogawa a bakin sa in ji shubran radiyallahu anhu walai ji yawman kuntu shurbata ma'ihi ina ma wata rana a ce na zaman to ruwan shan manzo Allah ya zira ni a kofi kawai sir sai ya annabi ya shanye in ji shubran wa habil kasil lil bashiril munawwiri in ban zamo ruwan ba kuma in zamo ni nake rike kofin da annabi yake shan ruwa a ciki u'allilu nafsi bil wisali fa allahu yajudu bi wasilin lir rafiqil marabi salatun ala yasin da muhammadin ma al ali wal ashabi ghayra mubashir ghayra mubattal da aka shi ibrahim radiyallahu anhu na'am jafar ya ali bin abi talib afwan jafar ba wancan ba na'am ya bin dan aka, wannan magana shehu ibrahim ya fita nan ko bai fita ba shehu ibrahim kun gane sa da annabi yanzu wani zai iya zuwa ya ce ma shehu ibrahim shi ya koya wa almajirinsa almajirinsa ya ce wa annabi kamar kofi gashi shehu ibrahim yana so ya zama to kofin da ake zuba wa annabi ruwa ba annabi kamar kofi shehu ibrahim ya ce yana so ya zama kofin da ake zuba wa annabi ruwa wannan daki number one ma daƙiƙi na abdul jabbar nafiki kawai mai yana da wani son zuciya a cikin san yana da wani ciwo a cikin zuciyarsa kuma wallahi mabiyansa su hankali mutumin da zai zamanto a cikin guri ɗaya a kaset ɗaya sai warware akwai kaset ɗinsa da nake ji yake magana sai ya kawo ana batun waliyai Ya ce duk wani waliyi in ba annabi ba wannan waliyin ami ne to wannan maganar kaga kalimatu haqqi ne amma urida bi al da ya tashi yana cewa duk wani waliyi ami ne burin ce ce shehu tijjani ami sauran waliyan musu shehu birane da amawa ne a gaba yana motsawa kaɗan ba kuma minti ashirin ba cikin kaset ɗaya sai ya je yana magana kan wani waliyi babba sai yake cewa wannan waliyan su irin su sida abdulkadir jelani irin waɗannan waliyan waɗanda ko mala'iku ba su kai su tsarki a gun Allah ba ya manta kuma a baya ya ce mala'iku sun fi waliyai yanzu kuma zo yana cewa ko mala'iku ba su kai su tsarki a gun Allah ba cikin kaset ɗaya ba to da haka in ka ɗauko kaset ɗinsa sai yasa akwai wani ɗayan malami da ya mai raddi a Kano sunansa malam Mustapha Adinga ya yi raddi mai suna ci abdul jabbar alwadihat ya ce za su yi raddi a kai to ban ji sun yi ba don allah da muna nan za mu shirya muku raddi za mu zo ba wanda zai yi magana sai dai mu sa muku kaset din shi kawai sai ya ce kaza kaza kaza sai mu danna wani kuma sai ya ce ƙarya ne kaza kaza ba shi da kansa zai wa kansa raddi za mu zo mu danna muku za ku sha mamaki munafikin mutum ne kawai munafiki ne ku lura yanzu duk al'umman annabi ka saba musu kai kadai ne mai gaskiya kai kadai ne mai gaskiya ka saba da yayanka ka saba da yan uwanka ka saba da tijjanawa ka saba da kadirawa ka saba da yan izala ka saba da sarakuna ka saba da gwamnati uwaka ka zama da dukkan wannan wannan jakanci ne masu bin sa muna gaya musu wannan ne dan su gane wawa ne da kiki duk wani wanda zai ji kaset sa ni din nan ina faɗa duk wani wanda zai ji kaset sa koma bayan mu ne amma tun da aka ga mun watsar da shi wallahi bola ne ku rabu da shi munafiki ne duk da muna mai addu'an Allah ya shirye shi an gane to batun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake yi duk da ba sai na shiga na karanta ba saboda akwai abin da nake so ga wannan ga wannan littafi ne sunan littafin nujumul huda fi kauni nabiyina afdala man da'a ila Allah wahada nujumul huda shehu ya yi wannan littafi ne akan mutanen da suke taɓa alfarman manzo Allah shehu barayi sai wannan littafi ya zara takobi akan masu taɓa alfarman manzo Allah sallallahu alaihi kai kuma yau ka tashi kawai ka zo kana makawala shehu barayin kana cewa shehu barayin radiyallahu anhu shine yake a hakika wannan zalunci har ina a ciki shehu ibrahim yanda ya dinga kawowa yana hada annabawa ba annab ba wai yana ma maganar fifikon manzo Allah ba sai da ya dauko annabawa ba su ne iyayen gidanmu ba shikenan sai yana daukowa sai ya kawo wannan annabin a Qur'ani Allah ya ce mai kaza ya kawo wannan Allah ya ce mai kaza shikenan sai ya kawo annabi Muhammadu misali bari mu karanta kadan saboda akwai lokaci eh, akwai dan sauran lokaci kadan yake cewa wa ilayka tafdil wa ilayka tafdila ba'd ma zakarna fa aqulu Shehu Ibrahim ya ce ga abin da ni ina cewa jarafi kalamin kalamil muhaqqiqina abin da ya gudana a cikin maganar malamai muhaqqiqai ma yashiru ila al-farqi bayna maqamil habibi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa miqam wa maqami ghairi ga bambanci tsakanin masoyin Allah annabi Muhammadu da kuma makamin wani annabi da ba shi ba wa ilaika ayatin tudhiru laka ba'da zalika ga waɗansu ayoyi bari su bayyana ma haka nabda'u bil farqi baina maqamihi wa maqamil khalili bari mu bambance maka tsakanin maqamin manzon Allah da maqamin sayyidina Ibrahimul Khalil annabi Ibrahim inji shi Ibrahim Allah ya ce ya gashi ne yake cewa a yake cewa shi annabi Ibrahim yana cewa yana cewa yana kwaɗayin Allah ya gafarta mai Allah ya gafarta mai yana cewa wallazi akmu ay yaghfira qati'ati yawmiddin annabi ibrahim yana cewa Allah ubangijin da nake kwaɗayin ya gafarta min laifi na ranar tashin kiyama kun ga annabi ibrahim shi yake kwadayi ko to bari ku ji manzo Allah shi kuma a mukamin sa sai ake ce mai inna fatahna laka fatahan munira mun gama bude maka ya rasulullahi Allah sai yace li yaghfira laka Allah ma taqaddama min zambika dan Allah ya gafarta maka inda zaka yi laifi to an riga an gafarta laifin abin da ya gabata na laifin da abin da zai zo nan gaba kun ga shi annabi Ibrahim yana kwadayi a gafarta mai shi kuma annabi talla ake mai bonus an gafarta ma gaba ɗaya kaje kun ga bambancin tsakanin annabi ibrahim da annabi muhammadu ko nan ga annabi ibrahim a akan mukamin sa yana cewa wala tukzini yawma yub'asun Allah ka karka kunyatar da ni ranar da za a tashi kiyama amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma Allah yana ce mai yawma la yukhzillahu nabiyya wallazina amanu ma'ahu ranar da Allah baya kunyatar da manzo Allah da wanda suka yi imani da annabi shi annabi ibrahim yana roƙo kana kunyatar da shi shi kuma annabi ana ce mai allah ranar da baya kunyatar da kai kai da mabiyanka allah ya sa muna cikin albarkan manzo allah sallallahu alaihi wasallama sa'annan ga annabi ibrahim yana cewa waje an li lisana sidikin filafirin allah ka san ka bani harce na gaskiya a wato filafirin shi kuma manzo allah sallallahu alaihi wasallam kaga ana cewa wato waje an li lisana sidikin annabi ibrahim yana so a dinga ambatansa da alkhairi yana roƙon allah bayan sai zamana ana faɗan sa shi kuma manzo allah sallallahu alaihi wasallama allah yana cewa me wa rafa'ana laka zikrak ai mun riga mun ɗaukaka ambatanka sannan ga annabi ibrahim allah yana ce mai ai annabi ibrahim yana roko. Ah, Allah ya nesanta shi yake cewa bani na budal asnama Allah ka nesanta ni da ni da ƴaƴana kar mu bauta wa gumaka shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana ce mai inna ma yuridu Allahu li yuziba ankum ar-rijsa 'ala al-bayti wa yutahhirakum tadhhira haka Allah ya din haka shi Ibrahim fa a cikin ayoyi sai da ya gama annabawan nan ɗaya bayan ɗaya musamman ulul azmi din nan ɗaya bayan ɗaya ga mukamin wane ga mukamin wane yana bambance tsakuwa tsakanin nabi babu wani littafi da yake da irin wannan usulubi na irin shi Ibrahim radiyallahu anhu shi wato in kana neman takobin da ya daga ya yaƙi makiya manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ya ɗaga ambatan annabi Muhammadu a duniya to wallahi tallahi shi ne number one kowa mabiyi ne shi ne shugaba kowa mabiyi ne ko kaki ko kaso ko kana so kai yana ma so munafiki ne a gidansa yana so wallahi ya yadda shi Ibrahim ne shugaban masoya manzo Allah ko yana so ko baya so kuma alfarman shi Ibrahim radiyallahu anhu yake ci da ba dan shi Ibrahim radiyallahu anhu ba shi kansa da yanzu wannan hayani da yake baya saboda shi Ibrahim din ne daga shi nuna shi a duniya to muna roƙon Allah kar ya mai salbi ya dawo da shi hanya ya ganar da shi dan haka a takaice bayan mun yi wannan mun kare mun gwada ba ruwan shi Ibrahim da hakika haka ne to da Allah a gurguje menene hakika sukan ce mukan ce shi barayin Allah mukan ce komai muka gani Allah ne ba mu sallah ba mu kaza ba mu kaza idan akwai masu yin wannan a cikin tijjana mun ji akwai su amma shi Ibrahim ya yi musu fata-fata mun karanta to bari mu shiga gidan ka kai kuma sai ka kawo mana hujjan da malaman ka suka bayar ga littafin farko wannan littafin sunansa al-fuyudatur rabbaniya fil ma'asir wal awradil qadiriyya da ya tashi yana da wayo duk lokacin da ya ji an rara ko shi an zuge shi sai ka ji a ce ban yadda da wannan littafin ba haka ne ko to wannan littafi wai sai yake faɗa a cikin kasar din da yake wannan subhana anan da ka je ku taba koyan generator abin da muke so a cikin wannan littafi yadda nake gaya muku wai sai yake cewa wannan littafin shi bai yadda da shi ba ya sa littafin a baka biyu ya kulle shi to wannan littafin ka sa shi a baka biyu ka yi a banza saboda baban Amirul jaishi ya buɗe baka biyu ya ce ya yadda da duk abin da yake littafin za mu zo mu karanta da haka in ka sa littafi a baka biyu ka yi a banza karibullahi dr karibullahi allah ya kara mai lafiya shugaban kadiriya ya yadda da shi kai ne shugaban yan kogo baka yadda da shi ba to ka je kai ka dauka yadda kanka yake a kogo za ka sa littafin a kogo to mun zaro littafin mun bar kanka cikin kogon saboda babanka ya fito da littafin ya cire shi a baka biyu za mu karanta ma yanzu ka a wannan littafi yadda suka kawo cewa wai Allah ne yake munajati da Sidi Qadir radiyallahu anhu sai Allah yake cewa Sidi Abdulkadir sai ya kira shi da ya gausal a azami ya babban wannan gausi mafi girma sai Allah ke cewa jismul insani kaga jikin dan adam wa nafsuhu da ran dan adam wa qalbuhu da zuciyarsa wa ruhu da ruhinsa wa sam'uhu wa basaruhu wa yaduhu wa rajuluhu wa rijluhu wa lisanuhu wa kullu zalika qarat lahu nafsun nafsun bi wa yace wai da jikin mutum da ruhinsa da zuciyarsa dukkan wani abu ne wanda wato sun wato sun bayyana wa rai gare sai yake cewa ga gurin da nake so je sai yake cewa wai sidi abdulkadir sai Allah ya ce mai dan adam din nan da kake ganin sa la huwa illa ana wala ana gairu yanzu din nan shehu abdulkadir wai Allah ya ce mai la huwa illa ana dan adam ba komai bane shi shi Allah ne wala ana ni kuma Allah ba komai bane illa huwa face ni dan adam ne sun cewa Allah sun cewa dan adam Allah nan ko ba su ce ba to muna bukatar abdul jabberin ka fito ka kara wannan littafin akwai baitika a ciki amma na bar baitikan saboda ga littafin babansu da na gaya muku ina son babansu ya buɗe baka biyu za mu karanta wasu baitika a ciki sunan littafin ida'atul biladi bi anwaril mi'adi wanda ya da wannan littafin wani a sheikh almunziri a tunusi al shi shi yayi wannan littafin na shuruhu na shuruhu wanda ya da wannan littafin al-faqiru ila Allah ta'ala amirul jaishi a sheikh usman muhammad nasiru bin muhammad al-muktar al-kanawi al-kabari nasiru kabara babanka amirul jaishi shi ya yada littafin dan haka in ka ta littafin a baka biyu babanka ya bude mana baka biyu bari karanta maka ka fito ka kare a cikin wannan littafin ba ƴaƴan hakika bane ku littafin ya gwada ku iyayen hakika ne sai ka fito ka kare abu na farko sida abdulkadir yana faɗa radiyallahu anhu a cikin baitin yana cewa yana cewa duk bikani saba'an waluz waluz zimami wata wata jarrad li zawrati kulli ani shi Abdul yana cewa ka kewaye ka zo ka kewaye kani wato cikin wani dan shago na rumfana saba'an so bakwai walis bi zimami ka fake da alfarmata wata jarrar li zaurati ani ka dinga hada ziyara kana zuwa koyaushe kana ziyarta na da shekara kun san mai sida abdulkadir yake ko yake zai zo ya faɗa a nan gaba sai ya ce sida abdulkadir ya ce ana fi majalisi aral arshi haƙan ina zaune a yadda nake ina iya ganin al'arshi wa jami'ul malaki fihi Ya ce dukkan wasu malakutai da ka sani a ciki akwai wato tsayuwa na sida abdulkadir ya ce kullu qutubin kowane kudubi waliyi kudubi ya dubu bil saba'ar yana zuwa ya kewaye ɗakin kaba so bakwai sai ya ce amma kuma wa anal baitu da'ifun bi ni kuma a akaban ne take zuwa ta dinga kewaye ɗaki na in da Sidi Abdulkadir ai muna buƙatar Malam Abdul Jabbar ya mana bayanin wannan hakikan ko kun ga mu ba mu ce musu yan hakika ba ka fito ka baya mana mun ce kai uban hakika ne ba dan hakika bane kai abu na gaba abu na gaba Sidi Abdulkadir radiyallahu anhu yana cewa wa gustu wa gustu haral ilmi min qabli nash'ati akhi wa rafiqi kana Musa ibn Imrani wa gustu nayi nutso haral ilmi na shiga cikin kogin ilimi min qabli na shi a kafin a haife ni akhi dan uwana wa rafiki wanda yake raka ni wannan kogin kana Musa ibn Imrani annabi Musa ne dan Imrani shine yake raka ni inji da Abdul Qadir radiyallahu anhu yake cewa anan hujj awa yace hujju ilayya fadari ka'batun nusibat wa sahibul baiti indi wal hima harami inji shi da yana cewa duk wanda zai yi kar ya je hajji ya zo ya yi hajji a gidana in ya yi hajji a gidana wannan abin ya kare malam da an bar rabu ruwan ana raba mu hankali wallahi ana raba mu hankali a bar raba ruwan nan da Allah an raba wannan shikenan kawai ayi hakuri da Allah jama'a sho Abdul Qadir yana cewa ga waɗannan sho Abdul Qadir yana cewa wa a'lamu nabatal ardi na san dukkan tsirrai na san yawan tsirrai da yake kasa in ji Abdul Qadir yace na san yawan tsirrai da yake kasa kam huwa na fito adadin su nawa ne wa alamu ramlal ardi na san yawan yashi da yake kasa kam huwa ci, wannan yashin adadin sa nawa ne wa alamu ilman lahi na san ilmin Allah asiru rufahu ina na kididdige dukkan harufan ilmin Allah wa alamu bari na san yawan kumfan kogi kam huwa mawjati kumfa nawa ne shi abdul qadir yace wa nadir ma fil lawhi ina kallon abin da yake cikin lawal mafuzi min kulli ayatin na dukkan ayoyi wa ma qadara ayatu min shuhudin bi muqlati yace wa qaluli ya hada to ba sina cewa mun bar sallah ba to ku ji wa qaluli ya haza mutane suka ce mun ya kai wannan babban malami tarakta salataka ya kabar yin sallah muka ganin baka sun ga wai shi Abdul Qadir yana zaune baya sallah walam ya alamu amma mutane ba su sani ba anni musalli bi makkati kullum ni a makka nake sallah sana ganin shi a bagada da baya sallah amma kuma da an bai sai ya ina ya tashi ya da ya tafi makka abdul jabbar ka fito kai bayani ba yan hakika bane kawai ba su sallah ka fito ka mana bayanin wannan baitin wa qalu li ya haza suka ce min ya kai shehu abdul qadir tarakta salataka ka bari yin sallah walam ya alamu anni usalli bi makkati ba su san ina sallah a makka ba ka gan ka shi baya sallah ya je kaba sallan asuba duka salloli biyar a kaba yake ya kamata fito mana bayanin wannan hakika ko yau saboda kar mu ce mutanen Abdul Jabbar ko shi kogo dan kogo ba sa sallah nan gashi a gaba yake cewa walaula rasulullahi bil adi sabiqan la ghalaqtu al jahimi ba azmaci da ba dan girman annabi ya riga ni ba da din na kullu kofar wutar jahannama ba ne shiga inji sida Abdul Qadir yace ana muridi hafizun ma yakhafuhu wa unjihi min sharri al-umuri wa balwati yace ni a wajen muridina ni zan kiyaye shi abin da yake tsoro in tseratar da shi daga dukkan sharri wani sharri da wani bala'i sai ya ce wa kun ya muridi ya fi zallu hudina a kuna hadiral mizani yawmal qiyamati abin da yasa na kawo wannan baiti fadan mu da muke yi da Abdul Jabbar shi yake cewa dariqa ba a yace za a iya hada dariqa ko baya kan wannan rayi cewa an ce kowane shehi shehin ka ne zaka bi shi ko to gasi da Abdul Qadir yana cewa wa kun ya muridi hafizan li ka kiyaye alkawarinmu da muka yi da kai na karɓar ɗarikan kadiniya ya ce in kai hakan ji da abdulkadir ya ce za ka same ni a kun hadiral mizani zan zamanto a wajen lokacin da allah zai yi maka shari'a zai sa za a auna sinibinka da laifinka yau mal kiyama ranar kiyama kaga da abdulkadir ya hana wani muridi ya riko da shehi bayan shi wannan ya fita abu na gaba da abdulkadir yana cewa ana yace ana kuntu ma nuhin a shaidan ma biharan wa tufanan ala kafi ya ce lokacin da annabi nuhu ya shiga jirgin ruwa ana ruwan tufanan nan ina tare da annabu nuhu wannan tufanan ma a kafin kudura na take inji sida abdulkadir ana kuntu wa yace wa kuntu ma ibrahima mulkabi binarihi ina tare da annabi ibrahim lokacin da aka jefa shi a wuta wa ma baradan niranu illa bidawati wutan da aka sa annabi ibrahim ba ta yi sanyi ba sai ni na yi mata addu'a wa kun ana kuntu ma ra'iz zabi fi dahu wa laysa nuzulul kafshi illa bi fatwati yace ina tare da annabi Isma'ila lokacin da aka kawo ragon da za a yanka shi wannan ragon da aka fanshi annabi Ibrahim aka fanshi annabi Isma'ila da shi sai Abdul Qadir yace da fatawa na aka saukar da wannan ragon kwarai kuwa ya ce ana kuntu ma yaquba fi gashu aini ina tare da annabi yaquba lokacin da idan sa ya ciwo wa ma bari at wa illa bi tablati idan annabi yaquba bata warke ba inji sida abdul qadir ni ne wa idan addu'a ne mata tofi ta warke ana kuntu ma idris lamar ta ula wa qatul firdaus ahsana jannati ina tare da annabi idris wanda yake gana da ubangijinsa lokacin da yake gana da ubangijinsa wa musa kun ga annabi musa asahu sandan annabi musa min asayas tabaddati daga sandana take samun madadi sandan annabi musa da da sandan sida abdulkadir take samu madadi ai muna bukata mana bayanin wannan dalla dalla ana kuntu ma isa ina tare da annabi isa ana kuntu ma ayyuba ina tare da annabi yuba fi zamanil bala lokacin da yake cikin zamanin bala'i wa ma bari atbal wahu illa bi sa bata warke ba sai da na mai addu'a ana kuntu ma isa ina tare da annabi isa wa fil madina dikan lokacin da yake cikin zanin goyon nan yake magana wa adaitu dawuda halawata nagmati ni na ba annabi dawuda zakin murya inji da abdulkadir ana al'ashiqul mashuku ni ne al'ashiku wanda yake soyayya al-mashuku wanda ake so fi kulli mudmarin a cikin dukkan zuciya ana sami ni ne mai ji al-masumu wanda ake ji fi kulli ji cikin dukkan nima to ku ji nan ba suna ce ana cewa mutane Allah ba dada kuji anal wahidul fardul kabiru bi zati anal wahidu ni ne makadaicin nan kwaya daya al fardul kabiru bi zati daya tallintal wanda yake tsayuwa da zatin sa waye daya tallintal wanda yake tsayuwa da zatin sa Allah Allahu la ilaha illahu anal wahidul fardul ka ba muka bamu muka yi littafin nan ba muka watsa malam Nasir Kabara ne Amirul Jaysh in za a yi dukan a taka hashi ko kuma shi kenan za ka raina mana hankali ba'u ukun ta jirru wa ba na la ta jirru fa'ilukum marfu'un wa fa'iluna majrur baka isa ba abdin jabberu uwar ka muna gaya maka ka duba wannan littafin yawa dole ya duba wannan yawa wani uban ba a gidan mu ta tsaya ba har cikin gidan ku akwai ka je ka duba kai wannan gyara to wannan kaɗan muka karanta to yanzu kar ya ce wannan littafin an ce sida abdulkadir yadda yake faɗa ya sashi a baka biyu ko ku kalli wannan littafin hoton wa kuka gani malam nasiru malam sheikh nasiru kabar allah ya mai rama sunan littafin nan diwanul haqa'iqil islamiyya an yi ta ne da hausa to ga waɗansu baituka da hausa ne baitocin hausa ne kun san ya zo kwanaki kun saka allah yake ya takura wa shehu ibrahim daga cikin gidansu sai allah ya ce bari kunno ma wutar da ba za ka iya kashewa ba daga cikin gidansu sai aka samu jikan gidan kuma wanda jikan gidan ba wai ya faɗi maganan ne kitabun ra'asi ba yana da karatu ya san me yake ya fito ya ce malam yana kiran allah da mace yana kiran allah yana ce mata maimunatu da suka tashi sai suka yi ta wani tawili kalmar maimuna ana nufin wato cewan ismul maf'ul ne amma ma'anarsa ismul fa'il ne kamar yadda Allah yake cewa hijaban mastura ai hijaban satiran wani kaza kaza suka ce ana iya kiran Allah da mace saboda ga Tijjani ya kawo a jawairul Ma'ani ya ce iza qulta ma aznaftu qalat mujibatan wujuduka zambul la yuqasu bihi zambu in kace baka yi laifi ba wai sai wai sai hadarar Allah ta ce maka a yadda su suke faɗa wai sai Allah ta ce maka su a wajensu Allah su mace ne Abdul Jabbar Allah sa mace ne sunan Allah sa Maimuna sunan Allah sa Maimuna kamar yadda za ku gani a cikin littafin su sai yake cewa to amma abin da muke so mu gaya musu shine idan an samu damiri damiri na matantaka an dangana wa zatin Allah to muna son mu yi ittifaki mu da su guda biyu kalmomi ne guda biyu in na zo na ce zatullahi zatin Allah kalman zatu mace ne haka ne mu'annasa kalman Allah fa muzakkar ne muzakkar ne to idan na tashi zan zan danganta da miri na mace ina danganta da mirin nan ne wa kalman Allah muzakkar ko ina danganta da mirin ne wa kalman zatu mu'annas kalman zatu nake dangantawa dan haka ita nake dangantawa taka a arabiyance an gane zan iya cewa hadaratullahi hadaran Allah zatullahi sa'annan kuma abu na biyu su sani wannan zatun layi idafa ne hadaratun layi idafa ne ba sifa ba ne misali ya sifa zai kasance in na zo na ce allahu allah arrahmanu sifansa ne arrahimu sifansa ne al'afuwu sifansa ne gafuru sifansa ne amma in zo na ce zatun layi zatin allah ne sifa a wajen in kana so ka ce zatu sifan allah ne sai dai in za ka iya cire kalman zatu ita kaɗai ka ce zatu ta zauna a mazaunin tana wakilin allah ana kiran Allah da suna zatu ka ga shi ba kiran suna Allah da in ka dauki mirin abu mace ka dangantawa ka dangantawa kana dangantawa zatu Allah ne ba kana dangantawa kalman Allahu bane wanda shi musakkar ne da ya tashi wani munafurci da ya sai ya jawo aya wai ga annabi Musa da ya je zai yi munajati da Allah sai annabi Musa ya ce wai sai ya ce ayat ta ce annabi Musa falan ma a teha nudiya Musa lokacin da annabi Musa ya zo wajen wutan da ya ga wuta ko lalli atikum ya bi kamasin a wajidu alan neri hude falan ma a teha nudiya ya buse da ya zo wajen wutar sai ya ce gashi Allah ya ce a teha ya zo mata ha kuma mace ne dan haka annabi Musa wajen wa ya sai aka ce wajen Allah ya ce to kuma ga Allah ya ce a teha ya zo mata amma da yake daƙiƙi ne ki dahumi bai san ƙur'ani ba ya mance a ciki da aka ce a teha sai aka ce nudiya aka kira shi ba a ce na datu ta kira shi ba kaji daya gaba a cikin ayar lokacin da annabi Musa ya zo ya fara hiwari da Allah suna tattaunawa me Allah ya ce mai wa ma tilka bi yaminika ya Musa sai ya ce me qala hiya asayi atawakkau alaiha wa aushu biha ala ganami wa li fiha ma'aribun ukhra qala alqiha ya Musa ku duba qala sai Allah ya ce ba a ce qalat ba shi inda Allah mace ne sai a ce me qalat alqiha ya Musa sai Allah ta ce ka gani ko Allah sai ya ce a qala sai Allah ya ce alkiya ya bushe fa alkiya fa iza ya yun taske qala sai Allah ya kara cewa khuzha wa la takhaf sanidu asirata dude kaga wannan bai gane siyakin ayan gaba ɗaya yana mai raddi completely ba dan haka muke cewa a wajen su suna ɗaukan sunan Allah su munatu duk wani shege da ya kara zuwa ya ce ma dan faida dama kai dan faida ne yana ce ma dan hakika ka ce na mai bautan shobrai ka ce mai bautan muna ka gaya mai gaya mai mai bautan muna in ya in ya yadda baya in yace ma yana mata wili baka gane mai muna bane a zan ce a to kai ma baka gane maganar shehu ibrahim ba in ka yi tawili ni ma sai na yi tawili ko kuma tawilin kawai ya tattara a gidan kadirawa ne kawai banda gidan tijjanawa gidan asabul oh to gidan asabul kafi ba gidan kadirawa ba gidan asabul kafi wanda wancan raddin naso a shigar daga cikin abin da yake faɗa da bakin sa yake faɗa yake cewa darul qadiriyya gidan qadiriyyan fa wanda shine cibiyan qadiriya na Afirka din khalifan shehu ibrahim ne fa ya ba su gidan da bakinsa ya faɗa ya ce khalifan shehu ibrahim sarkin kano su shi ya ba su wannan gidan dan haka almajirin shehu tijjani ne ya bayar da kadiriyan ana raya kai kana tsammanin da ba don albarkar shehu ibrahim ya zo ya mamaye mu da faida da wannan zikirin ba da yanzu abdul jabbar shine gera argungu wallahi da babansa shine mala abubakar mamudu gumi Dalili shine abu ne a fili ina asarin yake muna tambayan kadira ba muna gori bane ina asarin yake duk abin da kuka fitar wanda ya fitini kasar nan yau duk daga gidan kadiriya suka fita dalili shine wane ne ya haifar mana da mala abubakar mamudu gumi almajirin gidansu ne yau a cikin fadar shehu usmanu fadar nan ta koma ta izala ko bata koma ta izala ba ka kaddara cewa yanzu fadar Kano da Shehu Ibrahim ya zo ya shiga ta rayu da zikiri ko bata rayu da zikiri amma kaga fadar Tijaniya ta ana zikiri amma ga fadar Kadiriya can ta fi karfin sa yanzu bai sai je ya shiga kai tsaye ba lakada mai duka za a yi da ka ya kamata ya gane wannan asari ne da yake a fili sun hana shi shiga ma kwato to mu je da sauri ku ji ga kasidin ga kasidin da ma Nasir Kabare yake faɗa yana cewa labbaikiya labbaikiya labbaikiya maimunatu labbaikiya labbaikiya labbaikiya maimunatu na amanuna na amanuna na amanu wadin maimuna bari rera muku yadda suke labbaikiya labbaikiya labbaikiya maimunatu na amanuna na amanuna na amanu wadin maimuna wadil araki ga ya mana lotan da za mu ga maimuna ta ya shiga zuciya ya kwalkwalan da idanuna duk kullum su gaba daya ki ne ya maimuna ranar alastu bi rabbikum muka muka kulla sharadi maimuna ranar alastu bi rabbikum na gaida ke maimuna ranar alastu bi rabbikum kin tara kowa maimuna ranar alastu bi rabbikum kin tambayo ya maimuna to kuji ya munatu a nan suna da wani tawili kalmar maimuna sai suna ta mata tawili ko ai maimunatu za a iya sa ta a larabci a yi ma'auninta a yi kaza to mun ji maimunatu ya fita a larabci amma baka fita ba a cikin wakan ga wani gurin da malam nasir kabar yake cewa maimuna shi ko maimuna samu mana shi a larabci a ina aka ce Allah ya kira shi maimuna ko kuma a kira Allah da munatu gashi yana faɗa gashi yana cewa a kira Allah da munatu yana cewa ranar alastu bi kin tambayo kin tambayo ya munatu haka ba wai Allah ne ya munatu ina ma laifin ya tu amma wai ya munatu wallahi wai ya munatu bayan ya gama wannan bayan ya gama wannan suna kiran Allah da mai to ku ji wasu baiti da nake son karanta muku sai yake cewa a ranar bale Allah ne sun sha shagali gaban maimuna sai ya ce mahadiyu ma ranar bale wai mahadi ma a ranar bale ya girgizawa maimuna wala wai ya girgiza wa maimuna mahadi ma ranar bala ya girgiza Allah a gaban an girgiza wa Allah kuma Allah da sunan maimuna to mu ba mu taba jin wannan ba walillahi asma'ul husna fad'uhu biha wa zaril ladina yulhiduna kamar waɗanda suke ilhadi suke mujirmanci fi asma'i cikin suna Allah babu hadisin da Allah ya ce a kira maimuna ba za mu kira Allah maimuna ba ka je kai ka rike mai Allah ka ba zaunin maimuna da haka duk wanda ya kara ce ma dan hakika ku rike wannan guduma ne na bakin karfe ku take kansu da shi yana ce ma dan hakika ce mai bautan maimuna ka gaya mai ka tsi kawai bayan wannan to ku tsaya ku ji ga wannan wancan kasidu da muka gaya muku na sida abdulkadir kar ya ce bai yadda da su ba babansa ya kasidantar da waɗannan abubuwan a hausa ga abin da sida abdulkadir ga abu na farko yana cewa jilani babu takaddama tun a tun lotan ba ƙasa ba sama allahu ta'ala mai sama ya shugaba abdulkadiri ya tsere sa ba su cimma ba to ku ji nan yana kallo aka yi sama sida abdulkadir yana kallo aka yi sama yana kallo aka yi ƙasa yana kallo a cikin hadararsa tashan ƙasa subhanaka abdul qadir gashi a littafin babanka ne da hotanka da hotonsa subhanaka abdul qadir ba taba samun hadisi ko da ifi e daga wajen sabai da suke kiran su sa manzo Allah subhanaka ba ballantana alqur'ani diyan yanda ka ji subhanaka Allah ne subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun subhanallahi amma yushrikun subhanallazi asire bi abdihi laylan min al-masjid al-haram di yanda kaji subhana Allah yake gawa. amma ga su su kuma suna cewa subhanaka abdul qadiri muna bukata wannan hakikan ayi mana bayanin ta ko ba bukata a wani baiti yana cewa wannan zance a azali yake yace tun ba harshe ba fafuke sai sai tulun haske ciccike ya yi bulbul abdulkadiri ya tsera sa'a ba su cimma ba ya ce sun zauna dab da ubangiji idan ba wai shi abdulkadir sun zauna dab da ubangiji idan ba kuma ce ba a cikin mukabalar da muka yi da yan izala sun fito sun kawo algunya na sida abdulkadir suna cewa za a matsa wa manzo Allah Allah zai matsa wa manzo Allah su zauna da shi akan al'arshi muka kara wannan maganar muka kore wa sida abdulkadir an yi haka to amma gashi yau a cikin littafin gidansu suna cewa sun zauna dab da ubangiji shi da abdulkadir ya zauna dab da ubangiji ba wannan ba sai ya ɗauki matsayin da aka ba annabi na kaba kausaini ya ba shi da abdulkadir ya ce kabal kausaini aji aji haka shi da abdulkadir suka yi wannan wai annabi ne fa mai kaba kausaini amma kujan bai da ta kan shi da abdulkadir ruhul arwahi yana ta ji ah, a zikiri na ka abdul ya tsera sa'a basu cimma ba wannan muna buƙatar malam abdul jabberun ya zo yi mana bayanin su dalla dalla ya malam nasiru yana yaban sida abdul qadir ya ce adadin kwaya duka ya sani adadin rairai duka ya sani adadin kumfa duka ya sani a sani ne abdul ya tsera sa'a basu cimma ba adadin ganye duka ya sani dartsu dartsu duka ya sani a kogi-kogi duka ya sani a sani na kadiri ya tsere sa a cimma ba adadin arzi duka ya sani adadin jauhar duka ya sani adadin komai duka ya adadin kalmomi ya sani ya tsere sa ya kirge Abdul ya kirge kadiri ya tsere sa a cimma ba kun ga ya ce adadin komai duka ya sani Allah shi kuma cikin alkur'ani yana cewa wala yahituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha. wasi'a kursiyyu samawati wal ardh in ka ce illa walayi yi tuna bishe mai ilimi mutane ba su isa su kewaye da ilimin Allah duka ba sai da abin da za ka ji ya yi tawili kun san tawili ne sai ya ce illa bi ma sha ai ga Allah ya ce illa bi ma sha to wata aya za ta dawo da kai wa ma tun min ilmi illa qalila wa ma tun min ilmi illa qalila da haka wannan maganar ba muna inkari wasida Abdul Qadir bane amma to shikenan dai a mu je ya je je zai zo yi bayani mu yanzu ai muna kawowa ne ko ba mu gane ba ne a fito a yi mana bayani sa'an nan ga wani assignment assignment in shikenan 100 over 100 an gano ya ce rana ta zo ta gida nasa shekara ta zo ta gida nasa wai rana ya zo na gidan gidan shi da abdulkadir shekara ta zo gidan shi da abdulkadir sai ya ce mako ya zo na gida mako ya zo ta gida nasa sati kenan ka'aba ta zo ta gida nasa ka'aba ta zo gidan sida abdulkadir kun tana ɗalibaitin sida abdulkadir da na karanta sai ce ta kewaye abdulkadir ka'aba ta je ta kewaye sida abdulkadir ya tsera sa'a basu cimma ba sai ya ce mai kasai sun sau masa a cikin tafin iko nasa sama da ƙasa sama da kasa wasu na cikin ikon tafin sida abdulkadir shi kuma allah yana cewa wasu samawatu matwiyatun biyaminihi shi kuma yana cewa biyamini abdulkadir gashi wannan muna bukatar a zo a yi mana shari muna bukatar a zo a yi mana shari sai yana cewa to gashi nan haka yayi ta kawowa yayi ta kawowa irin wannan yace yace sarkin sa yace ba dan kunyan sarkin sa ba wancan baitin da da Abdulkadir yake cewa da zai iya rufe yace ba dan kunyan sarkin sa ba ya a ya so aljanna gaba ya menene ya sawo aljanna gaba wai da ba si da abdulkadir yana jin kunyan Allah ba da ya sawo aljanna gaba mu shige ta a nan ba gargada tun anan nan duniya da abdulkadir zai ce mana ga aljanna mu shige ta ba gargada dan girman abdulkadiri saboda girman abdulkadiri ya tsira sa basu cimma ba wannan ba mu muka faɗa ba ba shi ibrahim bane ya faɗa ubanka ne ya faɗa ka je ka mai mai a ba ai ba zagi bane ubansa ne ko ba uban shi bane to dan haka tunda uban ka ne ya faɗa ka je ka ga mai wannan babu wani zance akan wannan wannan babu wani zance mu duk wani abin da kuma daga ƙarshe muna sakin ta ku kwantar da hankalinku wallahi billahi lazi la ilaha illa wa rantsuwa na wannan hukunci wannan rantsuwa mai kwari sun surutun maganganu manzutun masu nauyi waɗanda suke cikin gidansu wallahi ba ku fito muku da komai ba mu kuma muna bugar kirji ku kuna ganin wannan masharrancin da ya ga gurin da shi Ibrahim ya ce a ce mai Allah ko shi ya ce a zagi annabi da yanzu bai fito da shi ba da yanzu ya fito da shi to muna challenging muga na gidanka mu fito mun karanta ba ka je ka ɗauko wani majhulin mutum mu'tallul akhiri na kira ba ma'ariba ba wanda ba mu san shi ba ka zo ka ce ya zagi annabi tijjanawa ne in mun ga ma za mu iya cewa ƙarya kake a ɗakin ka ta zauna ka sa almajirin ka yi ma maganar mu ta zauna ko bata zauna ba amma mu wannan littattafan ya isa ya ce sawa maka ya kamar kaga yana bukatun yayi kuma ka zo ka saka yake in ya ji kwal ba ya ji ka garo shi ta nan wannan littafin na sa shi a baka biyu ka sa a banza dan uban ka ya bude ka sa a banza ba abin da zai da haka mu ba mu fada da wasu kadirawa wato babansa yana da wani baiti ko wani bakadire ne ban san ko baitin babansa bane yana cewa laisa tsariku bi an taqula tashaddukan ana qadiriyun aw ana tijjani inna tsarika ta hukun wata hallukun bi haqa'iqil imani wal ihsani wannan shine ɗarika. ba ruwan mu da wani bakadire shi da abdul qadir radiyallahu anhu shehu usman radiyallahu anhu kamar yadda an yi karatu a kai babansa ma radiyallahu anhu kai ba babansa ba ma alhamdulillah a wajen karatu saboda akwai waɗanda malamai da za su taliki kan da shiga cikin haƙinsu amma dai a takaice wannan wannan ƙaraurawa ne muke kaɗawa mutumin da kansa yake rawa musamman waɗanda suke cewa su tijjanawa ne suna son shi suna sun yadda da faizar shi Ibrahim amma kuma suna bin wannan mutumi to muna gaya musu lallai lallai lallai su dakata su dakata saboda wannan mutumi zai ja su ya kai su cikin halakar da ba za su iya fita ba halaka shi ya shige ta sun ga dai yanda yake canzawa yau ya ce ya yadda da wannan malamin gobe ya fita ba malamin da bai zaga ba yanzu wanda ya rage ya zaga kawai hatta maganar da ya gaya wa shau tijjani wanda muka yi fushi a kai cewa tun kafin a yabi shau tijjani ba aka yi gashi tijjani ba sai ya zo kuma wai saboda yana son ya hutar da zuciyar tijjani wai ke cewa tun kafin a yabi sida abdulkadir to ko sida abdulkadir din ka gaya haka za mu yi fushi mu bi ta kanka an gane to da aka ba malamin da bai taba ba abu ɗaya ya rage mai yanzu yanda ya je yana karatu abin da ya rage mai kawai za ku ga wallahi ya yadda speaker ya fita a gudu ya fita da gudu ana a tare a tare a tare abin da ya rage kenan kuma Allah yadda da in dai bai tuba ba wannan abin yana nan hakan zai faru saboda duk alamu yana gwada ka ya zama wanda kiki bai da hankali in banda mutum kawai ka zo kana ta yana ta wa halifan gidansu sharri wai an kashe ya kashe mai dan uwa to halifa dan uwan da ya kashe din hankali zai tambaye ka an ce wai in mafadin magana wawa ne ai mijinta bawa bane halifa yana rikici ne da dan uwansa da ya rasu ko kuma yana rikici ne da kai da kake bai rashin kunya kai yake kaga kai kake mai rashin kunya in zai kashe wa zai kashe wanda yake mai rashin kunya to me wani alilu kawas ya mai kawai lo dan malam abubuwa baka yadda da Allah ba daga cikin imanin ka ma kana gwada tawayen imani an ce al imanu bil qadri khairihi wa sharrihi amma ka zo kana juyarwa akan dan uwanka me bai da tauhidi wanda yake mai rakon din kasa ya mutu ya ce wai duk halifa ne ya sa musu guba yanzu kun san bala'in da ta fiye shi an ce wallahi yanzu baya iya cin abincin matansa in yazo ga wannan ai karshen bala'i ta samu ko matansa ta yi abinci ya kasa ci akwai malamai da su taliki ina ganin insha Allah ne anan zan dakata amma dai wannan shine ɗan gajeren saƙonku da muke mikawa insha Allah wannan kuma raddi an fara kenan duk wani abu da ya fito in Allah yadda za ku ji ana kiran ku nan gaba ana yin waɗannan raddi kuma na akwai babban taro da za a yi a Kano insha Allah ranar Asabar wanda ina tsammani ɗaya daga cikin 'yan uwan ku Malam Junaidu zai tafi zai je can Kano din wanda zai je idan ba akwai wani abu can muna ba wa 'yan can gayya sai su haɗu da shi a can insha Allah sai su kara idan karan da mu da daɗi za su ji an gani sa'adan kuma wani mu mu gane ba mu taɓa ba mu ba mu taba kowane shehin kadiriya wanda muke tabawa a cikin waɗannan mutane kawai shine wannan Abdul Jabberin eh wato wai akwai taron da za su yi gobe su an daga tafiya za su yi taron su gobe to wai saboda su waɗannan majanin din sun ji cewa za a yi taro sun daga sun ji cewa za a karo to sun sa za su yi taro gobe shi abdul jabberi din da mutanensa za su yi taro gobe to taron da za su yi din saboda waɗannan abubuwan mu ma za mu daga za mu bari sai nan in sun yi taron mun ji natijar taron insha Allah kuma sai mu biyo bayan taron daki daki muna bi kuma wallahi ya sani kar ya dauka yanda yake ganin yake da surutu yake wani abu a'a mu muna muna da linzami a bakin mu malaman fuskan saka mana birki amma duk wani abin da zai in zai yi magana so miliyan zamu bayar mai da martani so miliyan ba za mu gaji ba za mu ta casa shi saboda yanzu dama da ya dauka shi wani abu ne bai san kwar jini shi Ibrahim bane ta zagaye shi amma yanzu sai ka ga yara yan izala malam suna mai waya ana ka ji tsoro ba ka iya mukabala yana eh na ji tsoro wallahi saboda me an zara kwarjinin a jikinsa babu komai dakiki ne kawai dakiki ne sallah muna ga mai wannan taziri ne muke mai amma duk da haka kuma babu mai burin ya laka muna addu'an Allah ya shirye shi albarkan manzo Allah albarkan shehu Ibrahim Allah ya shirye shi albarkan shehu Ibrahim Allah ka shirye Abdul Jabbir albarkan shehu Ibrahim Allah ka shirye shi albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shehu Ibrahim shi ya riga ya gama ya riga ya gama manzo Allah ne a bayansa kana taba shi zai ja gefe ya ce a ni kuma na me. sai a baka ka kara da shugaba shi kuma shugaba ka san ka taba shi wa ka taba darawa ubangiji ne yanzu za ta yi ka ka ta burkushe ka bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayyidina muhammadin fatih ma huwa wal khatim lima sabara sallallahu alaihi wa sallam azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin